إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدل فلن تجد له وليا منشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته 1435 na hadin daidai da tafo shi disamba 2013 yan kalenda risalatun latifa jami'a fi usuli suke muhimma ya shekula allama abdurrahman bin nasiru sa'adi rahimahullahu ta'ala na yi jimbe na ci gaba da katun ya littafin wuce mai ne da insha Allah ta'ala na ga yi katun ya karshen littafin wuce manga قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتعر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالف غيره فهو حجة على الصحيح فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة قول الصحابي ابن الصحابي وهو nga yi ma'ana sahabi ga yi zane maniji ta ma'adin nabi zanen ga gumbi a nabi sallasallar mu'minan umai da imani na wa ma ta'alar imani kuma jihadi ta imani na egan gayi egan ya sahabi egan wuce ma izashta hara wallan yunkar nga je ishtiharu wa gashe ba landoro maji inkaru ya gawa bal a karrahu sahabatu alaihi sahabaju ji ikraba sahabaju yayi aga wuce yayin a cin aga fa huwa ijma'u a ganna na su gayi ijma'u wa fa in lam yurafu ishtiharuhu kada ya ga wuce ma de ne ga wuce har ga sheba wa lam yukhalifu ghayruhu zan wuce malliu ba fọwọ́ hujjatun ala sahih egun yóò ní egun mú ṣìgá ṣe kú jẹ́ bẹ́ẹ̀ gẹ̀rẹ́ tásù gẹ̀rẹ́ fẹ́yìn kààlẹ́ fọwọ́ gẹ́rù nínú sahabati zai yi jùmí àmì ní ẹ̀sọ́ abẹ́jọ ní gáàlì bá lẹ́mìyà kúnú mai da imani ma imani kakuna man yi gaga tarifiyar sahabe shi yin jishi nan ajan gaggan zanen ga gubi a nibi na ɗaya gaggan zanen ga liya nibi yana ebe na wuye jin wani zo gubi a nibi a ma wuye gwanci mu la imani ji ke zo mi mafi muna wa le ga zane shi man kiwa ranar sahabi ba ci sahabe shi ya nibi ya zai adalci jayo ne wa wagayi sayina ekona ga ya sadiquna alawwaluna min al almuhajirin wal ansar jama'a mafari ya sadiquna alawwaluna min almuhajiruna shugan bi ansar sahabiji agayi zeji agayi sayina fahim amanu bi misli ma amantum bihi fakadi tadaw aga imani jiriya ne imani bayinai aga dikiyo aga de bawo sahabe shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam a gai fi baga fariya wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu zai ga su magunan ana sai ga Rabba rabbana sai ce rufin da na su da yi wani kuwa ne nan lazi na saba kuna bil iman da ya ji ne shi zabe imani na wala ta ji alfiye kulubi na zillanin lazi na amanu ga lannan da ya mai yi boya zai sha imani jina ma sahabe shi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ce da ji gayi laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka ta shajarati ce ce da ji mu'mini shi sahabi shiga da wani ne sai ji na yi mu baya wa karkashi ya ci wani kishi ya mu mini sharu mun ga sahabi shi ya alaihi sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar annabi sallallahu alaihi wasallam waya rijiya zamani sahabi shiga khairun nas qarni zai ji alkhairi ga mine ba yo ne qarni yawi thumma alladhina yalunahum kaga ni zai jami tuwana thumma alladhina yalunahum kaga zai ji alituwana hannun ya ragi sahabe to kuma sabon hannun za a sanin galata su ba sahabi ya ragi sahabe to kuma la an faka a dukkan misla uku ne za a ba ma balaga mudi a hadihim wala nasifa wale sahabe dai sahabe dai sifa alkhairi sarawi adili mayo ga malaga sahabe tuye waje bukata wadda wani tashi a ajiru wata ajiru za ku sikato kuri sikato amin adalata yin sahabe ya confirm daga alkurani da suna ne bisa a sannan yanyi ku yau ko sahabi nan ga gangan manyan usulu shi zai ga ga kaunu sahabi e ga ya sahabi en e, e ne kiyo e dana adi express aya kiwa e dana adi express hadisi daga suna hadisi sa sallama kiwa Nwa jiga ne ako, sahabiyan doci ci gaga ya tiye gannan. in ba ya ga sahabin na gashe hujja kashi wa wajen hujja mini da ya zo aga ya ga sahabe na gaganin sahabe shi bai ne eh daji da ga wuce na gashe ijimawu na maga ya kiyo na gashe hujja ijimawu ya sahabe shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bane ka ga ijimawu mafi ijimawu ya aluma ni sallallahu alaihi wasallam zamani wuce na ga aluma ni kan ga zan shi la da wani ba ko? Number two, ya e ga wuce na sahabin na ganin, aga ga e ga wuce wasu ya e ga wuyo na kwa gashe ba. Sahabin da ci mai yiwu ganin, yau ne a zuwa shi hujja ta sun, amma sahabin da ci ga yiwu ba su sun ba ne wuna yawon na hujja biyu ta ba gaskiya ga mini abu ga agogan shi wai fahimta na za tu fi shekin faru duhu ilallahi wa rasul man shiga da sarau ya tiyan in bai kaunu sahabi hujji wa kashi wuji hujja amma ka ga la kaunu sahabi ji hujja ga wuce haji aya wa ji expert hadisiya Uwa jira na ko? amma ke da sahabi na lubana e eh, ga wuce magaji ishtaru tsakanin sahabi ju no ne zana ko wale ka mutu ga ga in ba ra'ayin sahabi hujji ka shi wuce hujja yau wale da mu ga ga ga sahabi fatu zai je ka gane ko zane ne ga al rashidun a rashidin annabi sa sallam ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ya gwasu sunan gani da suna al-khulafa ne shi imam ahmad ibn hanbal waya qawlu sahabi wa muhimmanci sarwi usuli hanabila yau. ibn qayyim ilamul al na unga bai sarwi la dalili don ga foti etiya hujjiya boye qawlu sahabi

kuma jira ne ko iga da ra'ayin ya sahabi yiga da tu ra'ayin ya sahabi wani ra'ayin ya sahabi na jiri ka kuna ciwa yi shi nan ra'ayu e tinye gan bayani ya adinin wanda a da kai rigiya yi ra'ayin ya tinye yi sai ya ci ce yi ko la jira ne wa mm. wa man shatikin rasula na gagi mi biyu na min ba di ba ta bayyana lagul huda bayana ba watu layuna nuwallihi ma tawalla ko eh? ta bi gara sabilin mu'minin umalla mutu ya kwen mu'mini nu nuwallihi ma tawalla ibu ya gani da lamu tuno misri na musa'at masira nole sabilin mu'minin na ungayi fahimta sahabin ya annabi sallallahu alaihi wasallam gama lanarar malam ya rufu albadiri yiwu na falaisa mina jini zai lokacin badiri na Ina ɗe ga jini ya na unda min ya jini buwa gama e la imam maliki rahimahullahu ta'ala ga sai gama da a fili islami bid'atan an ga da zai da musulunci raha hasanatan wuce ne ga bid'an najena fakari za'ama anna muhammada kanar risala da na ganda ga nan muhammadu ayin ci cikin bayan ya sako فما سوف قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يوم يومئذ دينا أنا جاء دين زامن وشيانا فكيف يكون اليوم دينا كما عندما جاء دين نننا نقول يجب أن نقول أشوى عليه يتبعوا ولا تبتدئوا ya mitu ya mai gafsa bidiya makari ku fitu wọ́n lè dọ́nà ko nga malla ɗan bidiya shi mini ko ene a alu sun na jiri dangane da ɗan bidiya na emi tu fahimta yin sahabi a sa sun na gudabu ebon ɗan bidiya doro wa gigan A aya na wajiya wani ko waje hadisi na wajiya wani amma wujji zan do na gaya jiyani ko hadisi jiyani na dalili ya tabbatarwa ne azumi ki fasara ya ayan nan ke sahabi annabi ji ayan na ji fahimta nan ke sahabi annabi ji hadisi na ji fahimta nan ke amalu la da tuwo nan ebo na nga yi gaga zan do je ga ji aya jiyani nga wa dalili labiya ani? umma lami? wallahi to hadini ga ji lalace a shawale gan wagaje subutu ya dalilin aya ganin hadisi madanawa ta zu wake da bukata ya dalalatu kyaya newo kya hadisi newo soriku dalalu ya kayan gamidu da yanu launin wuce cikile a kashin wa ɓosu wani ya zọ́nà ko. gamba lawa da bukata ya fahimta ya sahabi Ali sa sallam yo gamba la ibn qayyim ga ilmu kala Allah kala rasuluhu kala sahabatu, sahabatuhum ulul irfani al ilimi kala Allah ce ci ga kala rasuluhu to ci ga qala sahabatu sahabe ki ga hum ulul irfani A ga zai da ilimi nan bani bàbá ṣe ju òsì fàbí owó ìdílé ọgá àjí gan kí láyé ṣe orí kí lè ṣe jẹ náà dé lọ́tọ́ ìdíkọ̀ wọ́n kùrù ní àgúrùkù wọ́n kùrù la, ọlá furu, ipa mi ni àpẹ́ ẹ̀mẹ́jì ẹ̀bọ́ ẹ̀mẹ́ máa ti mọ̀ náà bọ́ mọ́ àyà náà níbi àti ìwé òkè àní ìgbẹ̀fà àbí ìlú ládé fún un náà a ní ká lóde kan àti fẹ́ẹ́ dìbà dìbà ti tẹ́ òde òdìbà sáàzù máa zùmá bó wà ní nǹkan aṣíwájú Ko? Mm-hmm. tà kharijin zabe shi shi wuce ji wa mallan يقوم kuma za fa laika الكافرون كيف ke sahabi بيجي ji fahimta fa laika humul na jina ga zai ma zai Allah wuje wuje ga ibn doba wuje ga kumra kumra su garusha ya jinno albani madajin yiki ne bai zo igaji uru uru bai bai shi hankali sai sahabi a ni bi ji fahimta aya na ji na ere ya ji wani nono na e zaga ya ji an da ka ta fai da zaɓin wani zanna da zan bidiya ne ayatumul ahadisu an ya fazuha uyajiya na ko hadisi bi asaru ji fitina faƙaru bi ra'ayi a ti dagwa sun ra'ayi ra'ayi haka ga ji kura da ko yana ra'ayi jinin fazollu wa azullu a shajin a cikin jinin zashi ẹgbẹ́ bá fọ́kù zúgun bí súnan súnan bí a sáré sọ́abẹ́ ìrà sún agó tẹ́ sọ́abẹ́ ìdí fẹ̀yìntẹ́ àyà mẹ́jì náà wá àyà jù ọ̀gẹ́ fẹ̀yìntẹ́ sọ́abẹ́ yìí a sọ́abẹ́ ìdá àrí ìlànà ìtọ́ àrí ìlànà fẹ̀yìntà náà ága jìnà sẹ̀bí limu mi náà di àrí ìtìlànà ìtú ẹ̀fù tó ẹ̀kọ́ òfin yìí ara yà jù. No, nga ezulami to atulabi je manhajin yo. wọ́n lè tẹ̀yìn bá bá wà ní ńlá jíjẹ́ látù rí tèyí ní àbáṣ kó fúrú nílọ kó fúrè wọ́n yà tún àfẹ́ jíjẹ́ àfẹ́ ṣírú ṣíṣì bàbá bá bá hákì ilẹ̀ láì ko dabo ya sami mu dadi bayani kubrun na kubrun kubrun yana ba su kawai yin ga ta fi mutum wani yadda na ku ẹ gbogbo wa lego omule akun ma zara fọ laika umar kafiru na ẹ ba dabanin waye kufurun akabaru ne ba ba dabanin waye a asigaru na ba bayan na faru a nisa su da mai jinin za a ma za a nufi yawon libabi ne faru su kuma a jiki a wajen hujja a yi misali dambo ya fi misali zaga za kama zai yi za kama zai yi jikiyar zai yi ta ajibe zawancin

ẹgbẹ́ bọ́ zèyí gá zèyí gá zèyí zàkàmọ́ gá zèyí wà gázà wọ́n ti pátá wù gádọ́ tó kọ́ àti kí a ẹgbẹ́ agbọ́ká ẹgbẹ́ na kága àjò yá ní à zàkàmọ́ yà tẹ́lẹ̀ tí mọ̀ a tẹ́lẹ̀ ń wùzà yá káká yín kama gá zàkàmọ́ wọn ẹgbẹ́ wà ráwà bi ناي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده ويقتضي الفصار إلا إلا إذا دل الدليل على الصحة والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك والأمر والنهي يقتضيان الفور ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب أو يستحب عند وجود سببه والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغب فهو تخيير رغبة واختيار وإن كان لمصلحة وما وما ولى عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته من الأمر بشيء aji foro bayan نايون na yun an bibbihi ti kan yogan opposite ti wogajin mu tudu jazakallahu khairan والنهي عن شيء أما لا يندوشاكم أمر بضده أمر يوغ أفضي جوولوجي ويقتضي الفساد ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة ويقتضي الفساد wuce lauga yadda gani illa da dalla dalilu ala siha inda kwa dalilu ga kiyo wajiya mm. wal amru ba'da al hazri umurni na ma ya for umurni na ma ji zuma yake kauna ya hu ila ma kana alayhi qabla zalika nguji kiya nguje ba da su yana mm. ko ta ubole na wannan wal amru wan nahy yaqtadi ya ne, fawr amru ya aji da na ya alugwe wuce lawo daga daga boyo wala yaqtadi al-amru takraru al-amru ma wa laban ayyaji ayyaji illa idza ulika ala sababin da gwagula da ba sababin da cha jibu yajibu ci gaje wajibi aw abu ko gaje mustahabi inda wujudi sababi ka ya sababi ga bena wal ashiya'u al shi ma yanajma tsaya yatayadana in ka kana lisuhulati la yabwa sauki baboyo alal mukallafi ya zana ji foru da tuji na ko fawa ta hiru raga batin wasu yari ne wale etanin wade etanin a yau ko dare wade limini na jo wala waje wata hmm. wani ka da limas na hatin a magana ga a etaki na ma masu hannu cewa cile ma walla nan yana wala yadda ya dukiya ci yin lokacin fawa ta hiru da e, sauyo e, yajibu ta'yin ma tarajahat maslahatu mai dole wace ga mutunun ga ina maslahu ga je gana kwale gan ba na waje ga al'amuru bi shay'i nahyun an dibbihi foro jiga ayen naji umurni foro jiga ayen naji umurni yo ga tudu ga jima ko al-imam al-imam al-haramaini ajuwaini kato ulagan nabi amma man doci mini manyan usulu shi da ta alimamul gazali shi na halu ba ganewa a ebuna gan al'amuru bishayi na yun an foroji da yan doci gan opposite wo gaji wo gaji wọ́n lè gọ́wà lórí misali bá ní wà gan fòrò sí lè sọ́lì ka iman di sálà jí bàró wà gan náyún an ta sálà fẹ́ dùn mọ́ káṣì kó à gan misali jíyàwó wa an ti hul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa Ba gbaru fresh da giyan tu be ne laje ba ma laje yin yana ya gaje jiyawa waya. ko? birma ne ga jiki mo ya ga daya ci mo ko? wannan yi ani shaidi amurin bidibiyi ki kana ma kayan doci na umarni yoga opposite wa lọ́jì kí o wọ lọ́jì ko? látẹ́kẹ̀rẹ̀ gúzina gátọ̀ báyẹ̀ tí dámú bí ma na ki o bí ma na dájíyàwó rọ̀lẹ̀ aníga ọgọ́gọ́wà lafásara ní aníwà dìkíọ̀ aníwà lọ zai shi liu da sukun a ga ka'ida da ungwaya ko ji fayu aniya a gungwayoyi al'amuru bi shai'i nahyun an azidadihi an a ko a ko na da al'amuru umarni cikakkiyar nan na yunki koyo an ajidaji ke opposite yi ruwa ma na gaji sallah ji baro ma na gaji sallah ke domin ba ji sallah ya ciwo a shi opposite wa jiniwa wannan yi an shayi a mara ga gajiyar ma? amurun biya haji a zudadigi umarni yau ga jini mini opposite yuyo sun ba ga wani latakar buzina láti kí mọ́ gáàtọ̀ bẹ́ẹ̀ jí lámọ́ ẹni wọ ẹgbọ̀n lọ́sọ́gbọ́n ìmá jíyàwó kó wá wùjì ń ràyí kó mọ̀ dàtí ààzùn kó mọ̀ ààkúrì jí lọ́sọ́sọ́ ìmọ́sọ́gbọ́gá àgbẹ̀ẹ́fọ́gbọ́ káyídà náà lọ́wọ́ ní al'amùrùsẹ́ náà rí náà iṣẹ́ amúrùbìdìdì náà ń gbọ̀rún dé technicality nígbà àwọn ọdọ́nà <laughs> ne ko hmm. abatu tauhidi hmm. falyakun awwalu ma tadubi ne an yashhadu an la ilaha illallah eh mafari na wa ya shi na alai daji kyaji zai wajibu wajibu ta gaske na sai Allah dole amuru ya ya ji tauhidi na ko wake include aka shirka hmm. ya inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalincin cikuru ba zan jiga wala ku bihi shay'a e ga yin yendo patoci e ba shi ma ko rububiyyo ko uluhiyyo ko asma wa sifati ko alfazu and the rest no imana amuru yonya agwa su tauhidi alaykum bi sunnati ya gwa su sunnani wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin da sunna ya al-khulafa ar-rashidin dan gole amurin na ko waje ta don mu ne na yuga ya kiya da didiye ko la ji ganewa iyakum wa muhdathatil umuri me woni ya kiya wani na umarni yoyin agwasu na da addini o shi tun zamani a ni da mutu sakon addini wani ko ni fahimta ku zu zinatakum inda kulli masjidi efe lanin fa ye ji ka ku ga ji sallana no ye na no na yuyan ga fe yi sallaya kuma Ko jí fẹ̀yìntẹ̀ tẹ̀kìnìkàlì ti lọ́gbọ́ al'amuru da shayi náyún an àdìdádi yìí wọ́n an shayi amurun biya hadi àdìdádi <laughs> wato gaskiya hmm? usul is good Allah ya samu dace. Hmm. man shigan wa yaftadil fasad ko hmm. a maga kayan nole a gara kayan imana opolitu ngawa ngewa ga wajen ko hmm. kashi hmm. ni ga yawon lazina amonu iza lakitun fi'atan fasbutu ya yi ya imani jina ya gada gungan da kafin ya bi cikakken wale na fọ́tùbùtù nana wọ́n tí ẹ̀ jí náyún án èsì bí mana wọ́n kan sí bí wọ́n látú olúhùn al'adìbà lọ́tọ̀ ba na gajin annayin an ṣe yi na wọ́n yẹ́ tọ̀dín fasad ẹ̀ na ya kanáwuncin láwọ́gbẹ̀ wuce illa idza dalla dalilu ala siha inda kwa dalili ga bella wugan yana na kana wani kiyo wajja ebona ene ja kana deri ene hmm. ji da bona ja kan amma wudi alaka de zati nye nye wuce so ne amma je ji da bona ja kan amma wudi alaka de bi sharati na. misali hmm. eze fi azun ne foyi di lado ha ko eze fi azun ne foyi di fitiri alalima ne ma a sallar gan a a kan ne za a fi azun ne foyi fitiri na a ka za ha da azun na na azun na ẹgbọ́n ní ẹjẹ́ àlàákàdé mi kí yàn záàtì ní ẹwú tí wọ́n tó lè títà àti wọ́n nọ́tọ́lá kan kó láti ráì níwà àmá ẹ̀ẹ́dẹ́gbò oníwà ináyù àmá wà jẹ́ àlàákàdé bẹ záàtì yàn ìbá ẹ̀tù tí wọ́n tó yàn ní yẹn gbé tí nínú wọn àjẹ́ àlàákàdé yàn ní hmm. ìbáda ó ti jẹ́ òun àmọ́ ẹ̀mẹ́ ti rá ke misali eze ji sallah amma na zaun ce ji sallah ganci na zugun a sha fulani kenan alhariru ajin wa mai baji alayhi za a sallar maka na baji a la alhariru ji tufuwa nan a ji wata látọ̀lá fúláwọ̀ na alhariru ajin wa rẹ̀ a sha fulani kenan da ke ce wafe wuce ce wa mugun ya sallah tí kú ti sálọ́wọ́ ajé yìí wọ́n yọ́kọ́ wọ́n ájúmẹ̀tì rí mẹ́jì ǹgbẹ́ gẹ̀dá àtàkì ìrìnàjò sálà máa tàkàwọn jí ọ̀tàkàwọn òkú yìí rí ní ipá tàkà oúnjẹ lé fi ń tàkàwọn òkú yìí àmà oúnjẹ sálà tó náà oúnjẹ sálà illa ìdádọ́lẹ̀ bẹ̀lú alàfíhàkó wal amru ba'da al hazri umurni na maji ba na kana ya rudduhu ila ma kana alayhi ungula bi aje da ungula je bada inu tali qabla zalika kamin lokacin jinin ba ni sallallahu za wasallam ukale dai ga ya lugalu wa mu adalu mazura mu ga kuntu haitukum an ziyaratul kuburi fayin da na mi kaye ne ya la ziyara lo ta ne a daga zato al'ana bayan da gaji zuko ga ya gaji la ziyara lo ibanu ala wa fashi yau alkiyami al'amuru wane umurni ba da alhazuri bayanan waya kanan kuntu na haitukun an ziyaratul ni kaye le ne ya lafiya lokacin da sai alhazuru mm, Al'adu na da zuwa ga nazu fazurura ya to na fazuruwa nan ga da status mm. ko yi ne shi wani nan ko la ji ganewa wannan ne shi wani ne telo ne shi wani nan ga ya ba gaji mai tiyan banza ya lo mazu gata ko wa lo mazu gata biyo. Mm. zai yi gani zaki la ziyara lo makabarta wani a gangan ka'ida usulo al'amuru ba da alhaziri ya ruduhu ila ma na alayhi kabla zalika umarni na ya shiga gajiyar ka zana ma umarni na shiga izini shiga wajiyar ka zana bayanan ukale na wani wada status quo yake na permission wuce ci hubale na àmọ́ tó kí ní pàmíṣọ́ oúnjẹ ṣúgbò ní báyìí fẹ́lò màzúgàtá ìlàjímọ̀ fẹ́lò màzúgàtá ẹgbogbo náà níbi yóò fọ́ zúrú agbádẹ́sùgbò bẹ̀rẹ̀ ìlàjọ tó fún ìjímọ̀ fún mẹ́rún mọ́ zai shi magani da ya alwa na zugun a rangar fọ́ zúrú ga ba ya a ga eh, kan hitabu larabci nga nye baji ben zagi baji ge tuyo amma in zagi ta du lo gani ga polisi a ya wani lo a ti laji aga ga ya lazi na mun to baji to zagi ne ga nono a ti laji a ne ga alwa zuwa fi laji su ne a ganga a nisa a sunan lalar sa sa sunan zai rasu kuburi zai je lafiya lo kabarin ne zagi jonan a ne ga alwa ga hadisin na gya a take loro yabe a yanga ni za su ni la Allah zawaratul kuburi Allah gula ne ke in zagi na je la ga ziyara la lo kabari na yi a sha eh la do wuti re ga la lo no a sha ga zai shigo wani a ce la di yana na Aisha be mun ga ni ga daga lo makabarta kin wa gan Alayhi sallallahu alaihi wasallam ci wa ga assalamu alaikum ali jami'in al da karshen hadisi wuce nan na ke argument kwaron doci kani wale ga argument wuce bande musu su yi kayi ganin da ne da ce a sai lahaji ina na wata fita ce wuce wani wata wal amuru wal nayu ya tabi ya ne fauru al aji wana yi alugwa ya tabi ya ne fauru lawa ga daga daga ungewa ga ojin wa malaka mutu da shi kawai da alwazin al'amuru lilfauri umarni daga-daga kí mẹ láàájú jọ wọ̀sáàrí u ìlà mọ́sílẹ̀ tí mi E bíkùn èjì yẹn pápá ẹ̀dẹ̀ ló fi yẹn dá fara dẹ̀gẹ̀bà tó yẹ kí yẹn èwo E kúlù kàìráàtì èjì tó ìtẹ́ǹkẹ́ ẹ̀dẹ̀ ló fi yẹn àlẹ́kẹ́rì E u èjì pápá ẹ̀dẹ̀ ló fi jírí kí àgá àníbi ló fi jírí dẹ́fọ́ lagun àníbi gá àsọlá tó fi àwọ̀ ìwọ́kìtì ha sallah ne da ne farko yin lokaci ubonin ani za san je ga tsari jigan ya yi zawon gidi inna allah kataba alaikumul hajja fa hajju ce ce haji laji wa ta ce ga je jin hajire ta ji da jodo su ne patan la ga kiyo aga ga ji mana dago aga ga ruwa mana kiyo dago wa ma na hakun hakum anhu fantahu ne na ga biye le luwa suku ya luwa yo ji na ko amanga ole al'amuru wannayu ya tabiya da alfawar na tun ga dana fa ka yi roke ke ci zuwa mutu Wala ya tabi al'amuru a takraru ana ga ji wuji ga manuyi jaye jaye jaye jaye jaye jaye jaye jaye mm, mm. illa iza ulika la sababin da gwagula tun da sababin da sai ya ji mu ci gashe waji ba ta abu inda wuri da sauri ku gashe musabi ka kula sama yura da bonin misali bani na baranci wa gashe ya ganna mu nole ina ga wani layi alan nasu hijjil baiti man yastata ilayhi sabila sai ta ji wajibi ta ce zani da naji ne kullun wa gadda shi yanzu ni ne ani na jani wuta ta ce wani amma ibada lokaci dambo alula bakiyo alula bayan goci sababin goci ko sifan goci so sababin jide da haye mashi wa buya ji misali bani wa minan laili fata hajjar bi na filatan laka no aqimi salata لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا wani yanzu na ko ba na ga wani sallah a can ma na alfiji ne ga wani ga hidin rayuwa alfiji ne foro ne ga gayen la sallah ne gayen mashi na guji dole kuma kọ̀kọ̀gọ́rẹ̀ sábàbí dánú wọ̀gá ìdẹ̀ ìṣẹ́ o ètò ọ̀rọ̀ mọ̀dá ń ṣàkí èdè ìdàbí wà àgọ́wọ̀ tẹ́lẹ̀ ayé ìsọ̀kọ́mọ̀dá súúrù sọ̀kọ́jẹ́gẹ́ èfí àzùkú tí wà lè kúrù sí àmù kẹfà púpá lẹ́sìn ẹ̀mí kọ̀bí faman shaida minkum shahara fale sumu ya ni kule ni a ni wa ko da daga ya ji fahimta ko alhamdulillah wal ashiya'ul mukhayyaru fiha ko yando ci na ji mawaje mukhayyar nan yana ji a tsada na ko in ka na lissu hulati alal mukallaf a da kyau ga yabon wulayin fun ya zane mukallafi na wa takhiru ragabatin wa ikhtiyari yi tsayin kiyo min da ragaba ko hmm. tsayin aya da zuba da jiji misali barin nan ya zaga kuti ji misali mutu kuti ne jina yau a jika fara hmm. kiga kiyo ina wani yi? Hmm. ko un azun zunguji ko fiya azun ko fiya zunguji ko mu ji ko mu ya za wo ko ki wo ya fan ne e tayi na no ga ya fa wa le ko ji kiyo o ji takhayyul ga na na wa in kana li maslahati ma walla alayhi amma ga le tawe e gwe maslaha yana <clears throat> we dai no

amma wai laila da nan yin na on behalf of the women li maslahati ma walla alayhi ya maslaha yayin wai laida nan to kya la maslaha bi al'amarin nan yin na bani milan nan yin na ya igbe ci ya ga ke da ya yi wore wa milan ku mile wo shi ya ga ga ko laji ba? eh ni ga nan gin da yawa ce eh ji an ya rawa bi da su da ruwa bila zungi sana'un rugo ah kami ga ya gami a sai kwanan gina bari nan me da jago shi wa me ji kaza kaza me dan da ba magu ya ni ma da fe yagu me ga yan sun ji zane ga wuna fa ne wa ya be ne mi ala wọ́n yẹ kọ́ wà tìlẹ̀kí àlàmọ́síláhà dé gan lẹ́mọ̀rí náwó ní ìṣọ̀gá wà tí òrùn ká Wani wọ́n àti wà àti sóòzú ìṣẹ́ ayé ìṣàdá wọn nídìí rẹ̀ kó wọ́n ilẹ̀ èdè dúkìá ẹkùn yìí máa lù yẹ tí nì kí àlà àlẹ́kẹ́rì bí a dúkìá ẹkùn yìí náà ìzítù wọ́n láwọn dẹ̀wọ̀ṣọ́ wọ́n tẹ́lẹ̀ kí tí wọ́n wọ́n kaga da ya sagu ba wuta jiji na waru na wuta na kisa ala maslaha da ga yayin nan na waye laye nan na. ne wa ji sun zuwa ya ce na so miliyon a advantages and disadvantages jine da mai yiwu Allah ya samu dace wa alfazul umumi lafazin ya umumi manga والفاظ الأمومي ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي الأموم والفاظ ga wa'alfazul هي lafazin ya umumu كلنا وجميع بكلمة جميعي والمفرد المضاف لأن المفرد نادي إضافة والنكرة في سياق النهي لأن النكرة بنا كينا أو النفي كما جيا وبنا نيانا أو الاستفهام وبنا نكرة الاستفهام وغنانا أو أجي غنانا awu sharti ko sharutu wal mu'arraf bi albi yana bi ali nan addalatu ala jinsi aw al istigraki ne lawaye tiye jinso ko istigraku nan kullu ha taqtadil umum ba ta wala ga mane amu yole a shekha abdurrahman bin nasir sa'adi wale ga ga ga ciule ke mina motsi yan manyan usulu je kalita fina matsala na bani ba nun ga ga amu ne ga bugo ya tiri tun ya bula usulu je ko amma a ce je ki mana da wani man lawo man juji kiyan kira ga abu su ma wannan nan ko je ji fahimta ko ke amu ina ga tun ga yan doro ko ka do ni ko wato ka kulli ke kalima kullu na kullu wole amuyo kullu man alaiha fan in do ne be tiyan imon ga ji on ga zo kullu nafsin za'iqatul mauti rayin doro ga ko in hmm. kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda in do da sama be kina ma ba so ci wuji kullukum ra'in ba ta in kace yo wa kullukum mas'ulun an rai yace zan doro ma yuga yana wa kana kullu muhdasatin bid'a yandoro na tsada dini ona bid'u yo wale kalima kullu da mina alfafa yake ba umum jami'a kalima ya jami'u wuce zaki bani a alabi yakubu ko ya wuce sofi yusuf eh? asalla an ya ce ni dukkan jami'a ko bakin na wuce bayina wal mufradu lil mudaf zai ba mufradu na ji idafa ne mufradu ni yanni amma uji idafa da bayan goci mun ji gaje kiyo mun ji gaje amu kin na so yawa in ta ni, matallahi la tufsuha ya gaba ni, mai so ci waye ba ni'imata mufradu amma wai mudafu allahi ti mudafu ilayhi ni'matan lahi na gai amwani ni ma mun ji gawa ga niman ni anu to fashi manya usulu jaja ga gan kando ce ga to jam'ul mudafu jam'u ne ji zafan wuje lakimo wuje latu amulamu amma mu wasu yamma su da jefin na ya ta bane bai da bai kai da mutu da gini irin su ce lati ne gagan kulsai kuma lawa fi auladikum ce ce je wasu ce ce e gishi yewo auladu jam'u wal mudafu kun ji kiyo mudafu ilayhi a wata e gishi yebe ne wannan su fi su na hayi min alfazu ya umumu man nakira na na nakira na Na kira na na nayi dana wala yushrik bi wala tushriku bihi shay'a la tu tushriku la na yi? nayi na kira ga la yanzu ba shi ma kawai muka da yi wala wale na sai kiyo nayu amma in ga yi na tu fi siyakin fi mutu ke yi amu la ilaha illallah la na nafiyu ilaha na kira an na tu fi siyakin fi dul umum wajen ko لم يكن له كفوا أحد لم نفي أحد تجي نجرة النجرة في سياق النفي تفيد الأموم ولا يشرك في حكمه أحدا لا نجي نفي يشرك تجي يشرك به أحدا تكير نجرة so ale ne bata umum walako aw al istifham ko mu istifhamu hal min khaliqin ghayri la yarzuqukum in ba za mu da bambi Allah ne ya zikina hal istifhamu khali hal min khaliqin khaliqin nakira an nakiratu fi siyaq al istifhami waje fa'ida umum aw shart kuma shartu wal mu'arraf bi al zan biya na ji marufa bi ali na addalatu ala jinsi ne lawo ya ce jinsi ko a istigraku na inna wal asri al insana lafi inna al insana lilli zawangi al insanu yake marifa na ali da na ko ali na mai ji fada ya al istigraku arufi ndo arufi ya fajin ko ta ni alfazin umum ita ce a umum da kusu sai alimamul karafi ce na ko mujalla ne guba ne yau ci gaba da hannu ko kuma ma riga ta zaune bayani fi ne wasu eh? <laughs> da shi sa ce ci gaba ko والعبرة اليوم من لفظ لا بخصوص السبب ويراد بالخاص العام وأصله مع وجود القرائن الدالة على ذلك وقصاب الشارع لواحد من الأمة أو كلا أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص وفيله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به وإذا نفى الشارع إبادة أو معاملة فهو لفصالها أو نفي أو نفي بعض ما يلزم فيها فلا تنفي, فلا تنفي لنفي بعض مستعباتها تنعقد الأقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنافي هذا في حق المشهد والمستدل أما وأما المقلد فوظيفته السؤال لآل العلم والتقليد قبول قول الغير من غير دليل فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال كما ذكر الله الأمرين في قوله فاسألوا آل ذكر إن كنتم لا تعلمون والله أعلم وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم قال ذلك الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين ga al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi daga wa fiye wannan wa wa wa wannan so kawai to tuba wa wannan bai wa zaba fiye wannan kawai wannan so ah, ila wai dinna liyan Sheikh Muhammad wai wala wannan so liya eh amma wala liya ba ni ta liya ko al'ibratu bi umumi lafzi yanayi ibranin gai lafas na gadi abu na wale linkin ya ga neji alfazu lomumu nutu ya manji na ya labi khususi sababi wani sababi wuce kawai ga wakwa za ta ga hukunci wuce ga da ya tiye za wuce kawai ga mu hada na hmm wani radu bil khasi al'am kan wuce ma e tu khasi ya yana mai fali amu wa aka su bi opposite juyi ma wujudil qara'in ko bamba hmm. de qara'in ma ne ne shi energy energy ya lama alama e fi hmm. gona ko addalatu ala zalika ne ya lawu ta ci ga wannan wa khitabu shari'i li wahidin min al ummati hmm. command na de la shari'a da na gaya ko wuci gan de zeni ni ni al'umma na au kala aw kalamihi fi qadiyatin juz'iyya ko ya ganga tinu ga yake ishin da ya yashmalu jami al-umma mun ga ku koya kalada al'umma bayno wa jami al-juz'iyati yani da part ne kenan bayno illa idza dalla dalilun ala al khususi inda ga dalil ga billahu ga na toyi khassa wasiluhu da tuna ma'ani sa sallamun donan al'aslu fihi yana ya tsari fi wani anna ummatahu uswatuhu fil ahkami al'umaji al'umma ya nabi Sallam. alaihi Sani, sanabi saye ke hukunci jo illa idza dalla dalilun inda gwa dalili ga billahu ala annahu khasun bi ganna la sanabiya yau ko Wai za wa idza nafa shari'u ibadatan au mu'amalatan shari'a nga yi al'adan ibada ndoci ko mu'amala fa huwa li fasadi nai na ebo na ibada wuce ko mu'amala wuce hanyi na au na fi ibada ma yalzimu fiya kwayin yi al'ada sashi yadda ci na dole doliyon wadan na falatan fili na fi ba mustahabatiya a ga ibada wuce hanyi ya ne ebo na sashi yan mustahabbi na tun yana tan aqidul wukudu agreement ne ya zashe jina ewace ne ya zashe cina cinikayya ne ya zashe jina lamarin ya kuma shi ne ya zashe jina ko? ko hmm. ga fi watan fasiku kuma ga aloya bai kuli ma dalla la zalika bai ni gana waya tinya tinya ga wani min kaulin au filin ya ga kwai tunu maza almasailu qismani hmm. mas'ala ja ga guba mujma'un alaiha a da na shi ayi jima'u jin tubo na fatataju la tasawurin wa fatata fatataju wa da bukata ya tasawur yana ya tasawur nan idraku shai duna an ya kuma alayhi je basira waje ilimi waje no to ga tubo na tubo la ba ku ni no tubo ga tasawur be taswirin waje ngai tasawuro ko tafsiru ci ta tsawuru a filwaki amali fi practical existence yayin nan wani la iqamati dalil ana ya ko take da bukata yake iqamatu yan dalili tubo summa ta summa ya kuma alaiha wa cha ba hukunci ci ga wato gwante ba da taso ba da tafsir wal istidlal kuma tafsir da istidlal ji wa qismun amma da fatilu ci dabobi fiya khilafun can da bala takane manjo fata ta juma'a zalika no ne ka na ga can ba ta na waje bukata yin ilal jawabi ishiya an dalilin munazi'i ya dalili ya zai ga gama ga wagun jihar canan ha za fi haƙƙin mujtahidi sana ganna sunan na sai haƙƙin mujtahidi a wal musulmi wanda zana la dalili juja wa amma al muqallidu amma zane ta ta te mi te tuza la tu matsayin mujtahidi ana fa wazifatu su'alu li ali ilmi yana ya tuno dudu dudu man jigan yau ko mm. wata kalibu man ga yanayin takalibu nan gayi kabulu kaulil gairi wale ga gaza an min gairi dalili wa mu gari dalili ma fal qadiru ala al istillali da na je iko ta da la dalili da wani alai al ijtihad wal istillal da an ci kokare ta wala dalili ta mu ji wal ajizu an zalika sannan ga bakon wuce ma ji istiyadu wani alayhi taklidu wasu aru ga jin fuji unfuji taklidu mu fuji ga daga abi insha Allah ta'ala ya ci gan taklidin nan kama zakar Allah al-amrayn fi qawlihi kamna Allah ta lamar ba ba nu jigan fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun e gize je ilimi na gan kaga yaje ilimi nan hmm. wallahu alam wa sallallahu ala muhammadin sai a salatu ya tsalli da mutanen muhammad rasulillah ne fice ce sai nan wa ala alihi ta zanuji wa sadihi ta sahaduji wa sallam na'am yi da shi ko hmm. man ga wani ibrat bi umumin lafi la bi khususi sabab ina ya ibra nan ina wa ya consider nan umarnin na bena kula lamarin na bena amu yo a ga e amu ga mutum ngai amu ya shan wa wa jikiyo wa tanzanin dondo wa gaga ebo na aya na ebo za kaza bo a cin jo na nga eti za wuce kawai nga bu aya na lo to ha a begun yo ko misali balin na alladina yuzahiruna min nisaihim ko ma hunna ummahatuhum inu masu lallai wọ́lẹ̀ dì náà ń lọ ilé àtúná olùmọ̀súlì ọ̀dẹ́mìnì sígẹ̀ ìwọ̀n mú yóò àṣẹ́wà lé gan áyà na máa mọ̀ tí wọ́n tí ẹ tí á ó sì búrú sọ ní tí ó kó ní ẹbẹ́ ẹ̀kà ọ̀lẹ́tẹ̀ẹ́dún tó sàálẹ́bà ní bẹ́bà níbi náà a cikin ayan na shi so iza ga ziraru ji ba ni uci ga yi ga ya ni ke zuma wa shara ya ni ke yan nan ni nan ki zanne ji ba ni nan zanna ziraru ji ka fara iri ga ya tiyan kí ẹ sì yán áùsùgbùrù sọ àmìtì ọ̀nà ǹgáza náà yán wà ẹ̀gẹ̀ oúnjẹ tí ó wá tí ààyà tí áùsùgbùrù wá tí misali na misali is very misali fàárí lónà kúnlẹ̀ ládíkò nàdá ìṣàmọ́mọ̀ ẹgbẹ̀gí ara ẹgbẹ̀gí ń ṣáyà ẹgbẹ̀gí ó ti gá àti ẹwà sọ àìsàn lókè títà láàájá àmọ́dé níwà àti mẹ́kí ara ṣe wọ́n fẹ́ta ẹ mọ̀mú sọ yí dán tàyí bẹ̀ẹ́ tẹ́bi tẹ ìmọ́mọ́ lẹ́jìkẹ̀rẹ̀ náà ne. e za ci rege ni wato yato kita nuna aya na ma tiye tiye su abi ani bijo de na ishe eh, ne e to to na gomo ali ibro ti bi umu min lazi la bi khususi sababi wani sa bi uci ngawa da jike a da waza kuyo ko hmm. ta dede zamani a nga su a eza dabo nga ni bi su a sallan mun yau nga ne bi eh, ní àní ìgbẹ̀ tí ẹzù kí sí ẹ̀yìn wúwo agbẹ̀rẹ̀ tí ẹzù kí sí ẹ̀yìn kó àdífà sálẹ̀m kó nà náà ṣe kó òjìká ká àdífà sí ló kàbí wọ́n kango kangoci etu khafu ye amene pane kiyo amu zali bani ya yi wannabi idza tallaqtum an-nisa fa talliquhunna li iddatihinna wa afsul idda ya wa nabi ya ga yayi ni ya ga je ya dalo ya wa nabi wa ga yayi ni wa ga je ya dalo ka tiki tibo <laughs> eh eh lokaci ne liyo yiwudan lokaci ya kibo lokaci ya lilo lokaci ya fasolli kugunna fasolli kugunna ni iddati na yiwudan kibo lilo now na gangan yiwudan lilo lili na mawala ke babu zumaya lili wuce buwanan ilabe shigan ji zugun cayin miyagun kwa ila kowa yi miya bayanai yayi lajizo ko da yi ya ko ba ne ina zo wasu ya ake ba bi ni wuce wani za na yi ya ku fasali kuna, ne wa mutu fasali kuna ne da na bari wala mutuwa wa ga ga jun ga jizo ga wa ga ya na jun gara amma ga annabi a tiyo wuji yayi na bi I'i, kan doci hafe be wa yuradu bihi al amu, kan doci tu hafe yana mai kwane kiyo amu misali bani a ganin ya kuzmin amwalihim sadakatan tutayyiruhum biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kuzmin annabi go zakar yayi wale khasina mai razidin am yana ndo ne gaje go shi musulmi ne nga mala zamani sai na bakari na na zai ji jiri da na ga ya ya zaka a ci sai ji ayan na yanga ne da ga gobe ayan waya kuzmi amwa kun zini abuwa ni a nabi gwa ga wanda abakar gwa sai na abakar magan lau mana wani kalan kanu ya duna ni nabi sa sun da katar tu ma da ya da ga da gan kawaye bane lai a nabi don ga ga ga kan ga ji kiyo magwan so kan da ci alkhasi bi wa yuradu bihi al'am ko wa aqsu bi opposite mana kan da ce ke tuto amu yana mai bane kiyo khasu walillahi alan nasi hijil baiti ke ce haji lajiwa gita ce zawan gijo lima ni sata ilai sabila wato ga annasu wato ga wala to annasu ya to baji to zagi to zakangi to nusa to zejetina to bata annasu ga ayo bane zawan ga ayo amma zole amui nano amma yuradu biya alkhasu zalaji mukallafi amma je kudranin wani yanki zakan yi gadawa bayan wa magadama hmm? ta ma wajen da karari da ala ko ba da karari ne lawo ya ciye a cingaga wani ya waka ta abu shari'u kwamandi na mazayala shari'a da yanayi ganin gan liwa'idin min al'ummati ya zaini min ya al'umma na au kalami yi kwai ganu gan fi qadiyatin juz'iyya ishin da ce ya jami al'umma wa kwai kala da al'umma shi bayan wanda mai juz'iyya ga mai part ne ke ne illa iza dalla dalilun ala khususi inda wa dalil Allah ga Allah na lata kaza ko bani annabi za a sallar sai ga abdullahi abbas ga inni wa ka kalimat ya la kaliman da ci huwe ifazillah ta so yaki ya ka so yaci so ifazillah ta so yaci tajiru tijahaka idza sa'alta wa ga bayan fas'alillah ba da so yaci wa zanta anta waga wa taimako fastar in billah wa taimako bai kai shi wata ga wani gada ɓata ga wani alim sa asalin da abladun abbas in uda abladun abbas kan wa lokacin yare al'umma ne ke na bayaniyo wani farudu ni na farudu mata yabo alibi ga ganna amma al'umma ne ke na ɓata ga aga damu ebe wa gata ga zagan gata da yi kuti ma wa ma yi sheyi ma wa ma yi zai kunka baro ne za su harta fas'alillah na yana ma alibi ga abladun abbas na

eri na wajen ya zuni na wayi kuflet ya zaku ba wurin ne hasun da wani jama'a ne kenan fastashidu shahidani min rijalikum fa in lam yakuna rajulan fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada'i ko hmm. sayyidina ali nganna hali nabi sallallahu alaihi wasallam an al-qira'ati ga nabi sa alaihi kanan ya ba qur'anu da ruku ko da sujada wannan

wa fi'iluhu kai da yan gurko ga wa fi'iluhu e ya ni bisa sallama al aslu fihi yana asali tubuna anna ummatahu uswatuhu fil ahkami al umma ya ni bisa sallam a te sane bi te ya ce hukunci jo illa idza dalla dalilun ala annahu khasun bihi inda kwa dalil ga lawo gan na te khasu ala tani bi kawanya sai hmm. guyo hmm. ta kewa ya ga wayo yanayi asali na nabi da ga yaji wasu ye kadi ka risla kun fi Su wasu wasu hasana ya sawan ji wani da ya ji anabi fa sallami ko anabi ga sallu kama aiki muni usalli in sallake ne e ne ne sallan anabi ya a mana su anni kun? e gwa ji dike mine me jaji daga ya sai jajo ko hmm. man ani asa'ani dakhala aljanna dan ya mutumi na wanda je mun ni fa kada ba zan magali ba na kuma cikin a wani ganin fo anabi sai yi sallah anabi dai waye da sami ba ta ce wada anabi ji a ce wannan kile ke dawo a ga alewa wa a she ne ya san anabi ga je yanzu jikiyo yanzu sanwe to now inda gwa dalili ga labe wugan nan na tuna anabi ji na ne khasun ala talibi alájíkí aláta ànẹ́bì ẹ̀rẹ́ eh, ṣe dánbó alóòláta ànẹ́bì ìzánú chájá kí iná ànẹ́bì jí ń zàgí àwọ́ ìgbàgbé wèlí mú irin da soce latin daga fallar ma kada zai bi min hawa taron zawajina ka ha kai la yakuna lil na haraj kaku na zai zai duga da zainab bintu jahshi zo nan teca zainab fayawaya ne bisa ya bu aji butali yau kuma ta tabanni wanda na tabanni na ta tabanni ta yau ne bayan na zukun kin da ce ga wani Kuna wai kasu ya nabi wa daji zagi jiya wabi agun ga Walima mata buwani a madayin izini baba wani a madayin izini da ko wani wani to ko tu fa wani wani sultani ko su fa wani tu da da wani ja nga so ko puya wuyo yi wajen na fa nga ci na kara ko ya da be shishi annabi mini khasai sun ya annabi in zage la mini utare ya annabi mm. ngana mini mi tare ya we wa mu'mina in wahabat nafsaha lin nabi in arada an yi an yastankiha khalifatan laka min dunil mu'minin in zagi na yi mumina wuce ni wula tuwara ya nidi na in gaba nidi gan waju kiyo waju yawo nga to an na ala tare bande mumina ikene wale a nidi gaje wasa bande na sai mini khususiya na asa na bina ezuji yulu gogun yugun ni fanki huma fa balakum minan nisa'i masna wa sulata wa ruba wọ́n lè kó ẹ̀sùn olóòtú gbogbo ní ọgbọ́n tí ọ̀gá àníbi wọn yẹn sẹ́yọ́ no ebo na kayi da ni gan amuru ya nabi gan gani mai filu yi in ga ta'arudu na yana ya luma na lamitu na yi kaulu na yi filu na cikin ga wuce ko sosiya wajen gani ko aya na wuce sai kaulu hadisi ya aba sun guni mini abu wala da kena waya ko min wuna arba'a wala gabe na kene wuce ke kaulu albani maga hadisi na tazu ta mukmi da maya a cikin ci yi dole lanar cike ga gai tubar amma ya jima wai manyan musulmi shi yi na alusunna shi kenan a ga ya zuciya wulu gogun ga lokaci ne ya kasu bin nabi sallallahu sallan wasallam ya yóò ga ta fi tafsiri shi mm. ibn kasir yi bukari kitabu ni kawo jikiya wula da ya tiga ya za a jiyawa gwagwuni ga aya na magana kawo jami'in na fajiyar mata ba lafi ziya eh? ibn kudama al-maqdisi al-jama'ili as ibnu ibn kudama sahib al-mughni hmm. ibn kudama wọ́n fi kìtàbù nìkan fẹ́ lágàn nàdé wọ́n ti gọ́tò ìjìmá òye mùsùlùmí ìbẹ̀ẹ́nú ẹni tánà ẹzùjì àwúgbogbo ní ogan lókàtí ní mẹ́kàásún bí nàbí sàásánlẹ̀m àmáàzẹ̀ ẹ̀jì tẹ́nà àdíkíyà náà àdí ní agbogbo ní gan lókàtí ní à zai ji le ba ganin ne firkan kasimiya ji kasimiya ji man uji jama'a zil kasimiya mai azumi tawil yare kasimiya ji ai gurupun da ci kai mini gurupun ya zaidiyo zaidiya ji man shiya ji ga so yi mun ko le dono ko ka al'imamu imamu shaukani mun o fe ko tire ga wuce amma ga ji ruju tuluwa mm. a zai jiga ba maza bayan zahiriya jiga zahiriya jiga ya zaji mu gugu ni gawo amma ga da muhalla ibn azim wuja ta ibn azim ba ajin gugu ni na imam shafi'i ali ki samu ga zango ci ye boyen jalil ci ya larabcio masnawa sulasawa a ga awawu ne lagun ya kofi bane imam shafi'i ga jalil ci larabci na karshe ali ta samu ga wucin gugu so asali tun ya biyu a sani biye gbogbo jiya hmm. na ku wasu yadda wani na suku hmm. za mu ci gashi shi aga ba sai ya sani biye nga ba ci ne ba don ga ne gan ya je mun wani ba da yawa ji ciyo eh wa ko da ta don ya sani biye nda foci wa ma da sunna la ya obe no ga ne suku foci wa ji ciyo foci wa ji yawo annika sunnati fa mara ji ba sunnati fa laysa bi sani biye yes suna ne bi mini suna ga buda ga ya ne mini suna buda wace wa ta yin jawan a kuma ta rasul ilfani mardatin rabbi ya e zugi sauki wa lami suli mu mai kiyan yana na, ce je da ga zai mini suna ne bu na wace wa ta wuce so eh azra ni tenin da alabi a ni ga yi ba rufa amali wa na saimu ya ga ne tin ya la da so makai mu ci ma mai fiyazu nan suna boto ba bo wace wa ta yin jawan kine ne ne ya alu sunnati ko ta ya alu fara'idi kai Allah ya samu dace ga wani za na fasharu ibadatan da Allah shari'a da na unga ibada an da cinyaya dilan na cin wai za na fasharu ibadatin au mu'amalatan da na la shari'a ga nan ga ibadan da jinya ko mu'amala da jin fa huwa li fasadiha na nai ebo gan ibada wancan hanyo au na fi ibad ma yalzimu fi akwani ya ladan yanno labu labun nan fala tanfili na fi ibad mutahabbatiha ko a ga ibada wancan hanyo ya ne ebo sashen lutna fi yarwa bani annabi da la sama man sama al-abad zane ga fiyazu permanently ne zane da la da azun yan ne ti azu da ba na harbi ya wuce yi bo fudur na da azun sai na la ya su ja la sama man sama al-abad ko me da shi shi in da gidu da yawa amma wani waliya ya wannan ya ya wannan fasidu láàríká ìlàjú wòlí ìyàwó àdọ́bà tó bèkí ba? sai da wani to da fanti wunna bi izni ali inna wali La lanai na idza salla sallaji ba qur'an wa la salata liman lam yakra bi fatihati kitab sannan ba fatiha nan wanda raka huta wanda sallah wọ́n nefi eh, ne ba ta ce kibo yan na jiya bu amma kan da ebe be ji amma wani jire ibada na ko mu'amala na bai ne ga jaya yan na jiya ne kiyo e eh, wa ngole hmm. kaida na nga ma aji mai na ne za san la yake kafa illa fi masajid salat aje wuta ade ju fasara ga na fiye na na wani fasadi hannun wajen ya ko a mana zai ji fasara ga nau na fiye na na wani na ya kamaru imana waje ladai kwa amma yi fi na gumi na sai matsalaci wuta ba ga wajen ya ko matsala na eh, kaida na nosu shida hannun Wanda mini yana wari jirgin ya ci wunan da ti á jù lágá àdégé jí náà kando fi ya saye wuce wa fil lafun doro mmm wodi ni ako? Egbo ni a ní za a la la imana liman ahada lahu, ta ń jẹ́ alikawar yanin wunda imani na gumina la'imana. Eh? akwai Hadiza ne za a sun galai salimu ne duk ko wannan la'an, wannan fahishi wannan babi ko kwallo yi minu aha dukun hatta yi baliya yi ma yi ibuli na su yi ji imani gumi mini yawa su ga yi waya ta tuna na waya minu aha dukun kuna ngole layi minu layi minu layi minu layi minu sasha a wari jaja duk fasara da kiyo lamin ma na ujiya a na ji na fiye ya kamalu kun ji kiyaye kun kunya falawar rabbika layu minuna hatta muka fi ma shajara nahu. imani a gunya sa zai wace ba hukunci yayin ji takani abonin gole la yu'minu na naga jizgun gole la min falawar duka la min nagba gbani ko e ba da yi a sanye imani nan abe gani ya ga constitution wa je ga ko constitution ne ju man umarle kuranu mawa lega jeju ide alkuranu ko lega alkuranu ji dede de zamanin naya yo ne ne ga yake ne ga zawa ne ne ga ne ci ya asu ne imani amma kawa jinna ba nan layi minuna layi balawar balawar kan layi minuna fa na yake ne ci ne kamalu imani ko a ji asruwa ko ya ji fahimta nan hmm. so wale gan ba iya fa kai da fayi ga command na shari'a laya zai ni nan wala sakamako hmm. e ga dabal mi ga ku wancan ma ba ta manjina la khitabu shar'i li rajuli yadkhulu fi nisa'u tab'an khitabu shar'i li rajul na shari'a Allah da ke la gina command na shari'a Allah da ke laya gaba gina ya dukulu fihi nisa'u tab'an in zagi ga ga dango akimu salata ya sallah ku gikini ga wawu ne wawu jama'a fi Allah yau to soji sallama wa atu zakata ya zakawa ga wawu ne wawu jama'a jama'ati wawu me wawu jama'ati me ba gijo eh to Allah yau to yau to wa zakamu sallu kama ra'aitu muni usalli ya ji sallah kim ne ne zar to yin zaji yiri ni ga ji sallah kim ne ba je jin da wanda inda su ya bi kayan no le ko kitabu ibn anis sa nuna ni sa'u shaqaiqu rijal amma da kitabu al-muwajjali misali la yadkhulu fi rijal illa bi qalilatin kitabu mu muwajjali misali command na ji ya an zagi shi nan la ya kulu fi rijalu ba ya ga da ba illa bi karina tin sai bi su sala ga yi zagi ba ni ga wa karna fi ce kunna wala da ya fi wula in zagi ya ga wujin wa yare na kan shi yo ya ko ngo wannan aka shin mu inna allaha azina kunna an yakhruj an takhrujna li hajati kunna

na shi agreement yo na ku agreement yo amani agreement yo ka ji wani hajjan a ta fiye yin zagin nan a wu na yawai ni agreement yo ni ma goyi ni so ku ga agreement yo jama'a ya daji eh ba ta na jiki budon hukudu ga budon a gato iki alawo ko e ba gan ko e ba e tun na se lawo e tin hukudu nono larabci wata waje jimiyar so wata yawo waje yanzu dai wani kiyo e ganko tun daga kijinan daga akudun na layan wasin ya ko wa lura nan yau shiga ne ko? so bani kai za a biya hapa juci gaman su ne na yi miyoyi ta e ji kaza yoyi ni wọ́n yẹ́ dẹnu kó yẹ ṣìgọ́ wá wò wọ́n yẹ́ tó fi tọ́ rẹ̀ wọ́n á ṣe inú wa nínú wọ́n yẹ́ wọ́n ni kí ọ sí gágan nínú ọ̀nà rẹ̀ tọ̀lú ń di láàrẹ tí tà òun tí wọ́n tọ́ wọ́n á nga malaka ilaga e da yawo ga yawo fa a shamale certificate go wujiye wuji don na wa ga tin um nakiri ala gula tafiri a ga an to ne ga da certificate go ko wanda national id card go ko identity card da ga ja ka fe bonu la la wani sai e ga wuti ja lo lo nan kalali a ya kafin bakar ba biya a duhu ma za an duwa na ga biyu kafin na kafin ta dace zai nimi na hau ne ko hmm. misali balin nan zuko a zato zuko a gwan nan miliya ga wajen nan gin na wuri dubu goma sha biyar wacce dubu goma sha uku labi misali wacce alo wacce abafin goma miliya bunci wata na gode wata hata nan jiyo ji da ilai transaction ya ga practice su jiga ji zuko ba abu na buwa jari da wani rai ga amma ga gami ya kuya wuya ne magani gani ya sha ni na mi lọ́rù na ń gẹ̀mí gẹ́tọ̀ ní ya àwọn ya nínú ọ̀nà ní ya bọ́ gẹ̀mí aṣáárí lọ́nà ní gẹ́gẹ́ gẹ̀wọ́ ṣe ní lọ́lẹ̀ wùlé gẹ̀ náà wọ́n ń gáyé practice àti lọ́dí ọ̀nà kó wọ̀tí àdúgbò wọ̀tí àtẹ́kọ̀ọ́sùgbà wọ̀tí àti ìzàwọ̀tí wo wọ̀tí àyè sí ìtìká wọ̀tí ẹ̀kọ́ asán ẹ̀ wọ̀tí asán ọdí sàn fẹ́ dáyè sí ìtìdán owó ẹ́ òfẹ́ tí fẹ́ ìtìdán owó tí a jẹ́ àníọ́ transaction yà jẹ́ àníọ́ tòbó yìí dà tákùnrin tí ó ti bí a ìrìn dé ká láwọ́ gan akódo ko kó amma wa ne ga yan nabi da ne ke bi ta da na niye da mun bi mu bi makasiri ha wala kai da mu ce operate independently ha so ke su ne zawo shi a cikin yanku zawo shi bane kinan makwa kuka da idan ka ta yi mu zawo shi bane kaza nan wani kaza wani action shi na a action ne fasara jinin ko Allah ya samu dace ga mala urufu wanda role sarawi na wai play ya bane wujuwo wujiye ne practice ba bane sai ga yau ku bebe yin wuce don gada practice da nan da ci ba almasailu qismani mas'ala ja ga guba ade mujma'un alaiha ade mas'ala da bana ayi jima'u jin tubo na fata ta ila tasawurin wa taswiri ko wa ila iqamati dalil alayhi thumma yakuma alayha ba da tafsir wal istilali wale mas'ala ga guba Ade matsala na ijimawu ta ci gwayan matsala na da celle ba matsala na ijimawu ga ta ci ubo na bayani ya ijimawu gari dadi ko mm. nga malamin shiru ti yan mujta idibu don ngode babu aji ijima ba mu khilafu don to mala ka ta ne tafi yake jo ade maratibu ijima ibn azim ade al ijima wa ibn abdul bari ade al ijima wa ibn munzir ta ta ne mun ci ka ka ya ti ijima wa jona wanda mun mace hanya kawai fojin wa ke masa ala mace amma wani giya na ce bidi zai shi dai can lebanon wale ga wani matsala ga ta cinye ni o ga ta son wuri jimbe zo ke matsala na yi na. Nomba two ki dalili ya matsala nan number three wace wace kiyo wace wace hukunci wuce kazananci kwa jiga da gide gide wala ji to gane waya gane wa dina wa madawai ya sha ebo nan ga wala ji to tasawuri ya gane da ne gabe na a ca ba zai ka mutu da yi ya yi yozo a ca ba zai hukuma so it's stage by stage yan nama ngai ma tasaru fil futiya yanzu e su jin ya fatawa mai yi mai yi Allah ya samu dace wa qismun amma fatin wace dabobe fiya khilafun can ne ba dabo fata ta juma zalika ilal jawabi na je bukata ya kiyo e ya an dalilin munazin ya dalilin ya zane ga alibanin ima ne dalilin ya zane aliyo bana ha za fi haƙƙil mujtahid wal mustajil na ya haƙƙin ya zane mujtahid na ko hmm. wa amma al-muqallidu amma za ne muqallidina fa wazifatu as-su'alu li ahli al-ilmi ene ga tuno do giman jiga kin waya ga wayo mas'ala shi dabo da celle ba da dabo wannan amma goyi yi wore celle ba uji celle ba ba ta ga yi mu tabarwa mm, ma kullu khilafin ja'a mutabaran إلا خلاف له حظ من النظر ودي خلاف باتا نجا اعتبارا شي خلاف نجا جينا نجا حظ من النظر نمبر 2 اني اصلي نوا غير جا تشبو جاليا با واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا باتا واسمو تشبو ميغا غير يرمو Wa anna za su rati mustaqii man fatabi uku. Ya goro ya mutu a latas da biyu su bula bata faraƙa bikin an sabilihi. Ani daga Yaɗullahi ma'an jama'a ya gudanar da ta yi fahimtar mangani da yamma, saɓen iga anan za su yi nasu aiki. Za su wani filata, ta haifu iga cik baki ɗaya ba faɗaka ta rufe kullum ku. yau da yanzu ku ne ɓata lawuka kiyo ne ya sali nan ya mi tu gaskiya ya e yi ni ya e ga jiki mu ya e ga gan ɗere-ɗere mu amma ta lai zai ta ga ɗere-ɗere a yau ni ni ɓati lani ta zu ikhlasu number two ɓati je gaskiya ya gaskiya ya wazo láwùjí dàgúbà nọmbà tírì pàtà ìdè ilé tún ẹgbìn títí fa'in lam yastajibu laka ta ga gawaya falam anna ma yattabi'una ahwa'ahu dogo ya tuye mai lamitu number 4 mini lai da ja ke gan gere gere anan cin le baga loye ya gade da sun babu gaskiya ci qur'anu bai sune ce lamitu fa'in na za tu fi shayin ya ga ya ce da bai ciyar da ce faru duhu ilallahi war rasul yi lafiya ba da ba sai ci gangani da ya fi shuyi again ya ce ɓewo filaf yau na so ban da na ganci masu kun ya ce gabe ta asubanci ta asubanci ya kabila ta asubanci ya epa ta'assubanci ya jini ta'assubanci ya kungiya ta'assubanci ya mazhabi ta'assubanci ya man ne masiba ta'assubanci ya magwai ne za shi shi musulmi yi alu sunna ga ngodo ba bawu kan doro wa lu sai da sun da bayani Muhammad bai sahabi shi yan doro na ga ga yi bawu umaje na sahabi ne bai sahabi ta ci bayan ci wa kaza na gai ju na gai lau nye ga ya zai ba wuka da wani pẹ̀lú yóò yẹn na gai ci masu kun nga yi manyi ga shishi wọn e a fẹ́ sọ tẹ́ fitina alumar musulmi jima man nsoji yana alato ji e makanta shi agagwa tun yoshi man shi agagwa tun yoshi e ji makanta man shi agagwa tun ji na. amma ya gaji faruwa tsakaniyar man bai manyi ko ya ji makanta da ji makanta ko ya ji makanta da manyi ungoyin ya zai dondo na wa daga da ta cin wuce wana su ga ɗaya na gaskiya yi nan umma ga ɗaya na gaskiya ci na ula nutu ta hunga ya gaza na bebe gaskiya na makirwa wuro abu rera dana shaitan ya tofa lasu lilas lawu ma'agwadan ma'agwadan a ne mu confirm ṣetán mẹ́rin àdìdì ga ṣiṣẹ́ jẹ́ gbọ́nàzà náà tọba mi ní ẹ̀ndú ọ̀nà wá gẹ̀ẹ́nẹ́ ni àgbò mọ́ o máa ṣe gaskiya dan illa dalal eh, dan gaskiya sai e ga ṣiṣẹ́ ci gan gwamna shi president shi ciyaman shi kaza-kaza shi etu shi hakimi shi miyanguwa shi ke laji hukunca ga hukumar jahiliya hunji kurani laba hukunca can yaba na halitta ide shi bi su jini ba ta wajen fita ti guda nuna in ba yi na kurani da suna daga naga ya wuyo kashin tunebun a shawale ga malayi mutaniya ga zai gabe shi shi wuce le ga yin do na ga ganin nga yi daidai o yanzu wani gana uji daidai a wuce wadda zandu wani ga tobu ne ga alamu ba ya ajin aya wi ga wani nga gana a goyi na gana ga goma zanen ga wani zandu rubu zanen ga yadda wani zandu rubu na wubu na ibi ta yi yana ga jiye yiri nana zanen wubu ya tuye ta ta ne ya janki fuka ne gbere a ɗaru yawa yau ne ko yi ji ba yi ji sallama yi sawa shi yi kpo shi ya alkhairi ya kpo shi bi yanda yi mu yi tazu yi bi akida wangi yi ga da bidiye yanne kpata da yi ga da cin da bayi wa babu gaskiya ce za yanne benyon ga Allah ba wangi ya shi iri ne amma yi lati fond waji akida majin iri ne cin da ba mashi na to dalili ya tsara da zanga shi ma mutu to yan gbagan wuya agwa ngole ne na ta sabuhum jami an wa qulubuhum shatta ye kwa shi boji ganya mai mai kiyo kakai e protect da alu suna sai be kiyo sai be ikhlasi be gaskiye be gbogwe ai gbogwe gaskiya bandor wa sai be nan na ali radiyallahu anhu Gunga gara ki ba zai shiga sayyidina sab'iyya shi sayyidina ali gunga gaja nan amma abdullahi ibn abbas hadisi juhani daga la su bin nari la rabbun nar wuce labar sayyidina ali an ba hmm. na na ishe ya sahabi ji ya gane na na ishe ya sahabi ji nan badar rudi da zarkacin kafin littafin mujalladi uba wani labar sahabi ya yi jayi wani na na ishe ya jin shekul islam ibn taymiya in da su rasu musta ki mutu ga mun kafeli ta afi je ba falle ibada ka bari zamu ce wala ashe da jufe kan ruwa mun ce ya bayani da jufe kan mun ta so mun lawo ibn taymiya ya zalili no ibn qayyim mun ga mu fiye sufanci ne mun mu ya zubu mun lube da alkafiyatu mun lawo ibn qayyim ba e bai wuce nujina no mukbil alwadi wajin in ga dalita ju ko in ga mun kalita ni e da ya kuskure ji awli ta fin no ju wo

ngai da ilahi yo wallahi musun ta le guru da su biyan ciya zane wa laji kini wace wa za bu bono wuce ci be tuciwi zane wa na za bu bono wuce ci be tuciwi egane zaga shi a na wagana ga gona wuyi to shi betu chuyi yan doro ne zaga shi a biya bi waga biya bi na wuyi to shi betu chuyi waga zan wuti kini a cikin doro na wai gana ya lagu yan doro nu gana wai gwa ya ga le gumba na kan wayi zan wuti ga wuta ya juja shi waluce ya waje wayi zane ga manya wakata matsayin a ni yola ahụ

kaga shi magana ta yawa duk yayin wa sagwa na san yan na shi benyo khilafu irin na shi mu tabaru to sun a ga na juri wan amma goyi khilafu irin mu fitina ta ce musulmi shi ba da guyo ko da kun ne min a matsalar al al-imamatu yau ya ko matsalayen al'asma wasu fati matsalayen algaibi ya sai wani matsalan ciko shi nan matsalan na shingai ga halittar girbiyan bidiya shi ba wani abin yau ga kafin yi limiya ki da yana yau na shi da kiyo na shi da kiyo na shi a saba zandoro le kuskure zandoro go kuskure gan annabi ya kullu bani adam khata ba ta ba ya ci bici amma wa khairul khata'ina at tawwab zai yi da alkhairi ga zai ci mutum ga zai ji kina zai je ji tuba zai je jiki nan zai je ji tuba now kawo zai gangan ko kanyan kowai jiyan kowai jiwazi wai wukatu wacce hakin bici zai su zai maki ya ga haji makanta waje gan bici cin na majiyar ba a shek mahmud nasiru din albani hadis na yuhu yi sayi ne wuce ba ganta yi fuyo ko ganta yi fuyo wuce ba ganta yi yo kwa suna hadis wuce ga dari takwas wuce malawun albani ya jayi hmm. a shek muhammad ibn salih musaimi matsala shi dabanu ya fatawa da wuce ga hadis juyi kiri wani to so ga wani tawakufi a da to risala na kakai ce ibn saimi nona ìtí mọ́sára àwọn jọ̀ǹgá àwọn ti kú dán ìtí ní òtí mọ́nà àṣẹwà lé gan ìlú ní àdínì àmánù Na lẹ́tù báyìí nínú hulì náà ya ga bayani ya za an yi shi ne wala taktumunahu ya ma koye to matsala ga zan shi eji su ulfahami ya hadisi na nabi Allah yi tsalli yanna ahadukum illafi bane kurai ba zandoro mini ya bugari sallama sai babu sai banu zo zando ci ta sallah ci ko zando ci ma salla ji babu zando ci mai salla sai na tun banu quraiza nan anabi mai ya zandoro ayubuwa ne ga zando ci aji aji grand yo ke tele bani ga do kwata zando bi susun na ka fa ce liba ma ce liba ya rikici so Nọmba 2, hadisin ya banu Quraiza na Ibn Hajar to al-Imam nawawi to al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm yaman wace shi a gaina hadisi ne launin wai launa gaina zan abu jimi ya bana hajjari da wani no alidi nan ba zanna umar nan ba zanna ma to su musibi ne. tani ki je ne zai yi ni malayi malaikun azumi mu fe ngan ibn azmi ga dali ka mu fi usul la kan ngan mu je kan mu ibn azmi daga da ta chawo mu ya ji salle la sara sa ti banu quraiza e banu ji ga izari yen mu ya ji fahimta da la salle na adi ku illa bi banu quraiza no da wa da ya ga mu yi eh so wata da albaji ga hadisin nan annabi dai lan yu'annif annabi nan ba da kilo tilawa ko kilo jin nan a wata su musibi wahidu wanda yana nufin yayi zaji ta adal hakimu na ya ba hukunci na gaji kokari fa ba asaba a ji daidai. fallahu ajrani wa lada guba kuma ji kuskure su fallahu jirin wa lada ni sha, to ni waji kuskure nan wa lada ni amma to sunu lada ni na wa lami tu kuskure wucin buwa mutum na maje lada ni wuta kuskure na ngai da layo e, yu san tu yake kuskure na lu ya bu yu ngai gaskiya ga wannan ngai ya bashi ngama ladi ribe takani zallatu be in hirafu ada ribe takani tibo zallatu be in hirafu je zallatu ezulu chibichi in hirafu zugun ezulu pu yakpa ene zallatu ne bi chibichi zando mai gangwa daga zallatu buwa ko amma ga yi zallato waga ci bi cha ce wasu to ga abu ga sun tushi wa bi ci ce fa ga wani na mun gele na kun ga yi zalla boyo aga wasu tuyi wa ya bayani ya jiya gashi eh ma na wa ci bi ci ya bana lokaci ma fun wa ndan na sai zallatu amma ga amma ba ne da irhirafu nan ba ne zaga ezadana yanu gya, ko yanu gya? o san tu aya dana yi dana dalili dana karara wa mi tu kiyan ga ngwa wọ́n tí ẹ̀gbọ́ abẹ́jìnà zúgún ẹ̀rẹ́ páyì ń fẹ́ ìzàjìlò ń fẹ́ kí ẹ̀kọ́ sínú ìbẹ̀ ìzàjìlò wé nọmba tírì ń ṣe kí ẹ̀wọ́ àzàjì àgbẹ̀kẹ́ ọgbẹ́ ìbàwọn nẹgẹ̀rẹ́ náà ń ṣàfẹ́kẹ́ ìnáwó kágbẹ̀wé ìbàwọn nẹgẹ̀rẹ́ àgbẹ̀tọ̀ náà tó yìnyẹ̀rà fún na magai kiyo wa faya ko mun daga yi ta takani a alsa jalu bidayi qala litafi ne ga alibanatu an kaifiyyace ta'amuli ma alkilati bayna ahli sunnati wal jamaa yin muhammad bin abdullah imam un labba da banon je ta takani zallat nan da inhirafi ne wo jira ne ko e gogo mun jira ki la fa jira da do du fujewa number 2 ki la fa ga guba ada kilafu tanawi amma da kilafu ada kilafu tanawi amma da ikhtilafu tadadu ikhtilafu ada ikhtilafu ce da bayan yiri yiri amma da ce da bayan kiyo ya tadadu ne gumo bi shi nan misali Surat Ibrahim ya wanda siga gani kashin wani waje siga nan mai siga nan ba no ruji no problem ba ta wanje eh sallah yin jana'iza a da ruwayan raka guni a safin lalazin a da ruwayan takbiru guni a da ruwayan takbiru gutu a da ruwayan takbiru gutu an yi zane ji guni zane ji gutu no problem ba ta wani yau na su da ne sai ga ya ne ji tayyau a da ruwayan na da ruwayan na zane gwasun ruwayan na zane gwasun ruwayan na ba na jan nwa ya ganin amma fi ne yau wajina na jina majina wajina ko ma tarawih ko kiyamun laili adal wajib mutuwani mutuwa ba wole ni ko zanne ji na zanne ji na no problem ba ta wajin so kwala duya sai da yake mina je yi sallah yi nan wani ne ba ta yake ikhtilafu ta na wudi problem da abun da ba amma ba ne ikhtilafu ta da daga na su na so dalili da dalili na da dalili hmm. na boka na boka umma gobe doji wata babu abu da cigancin hmm. ya ce shi bai sun gaskiya da ke ngai gaskiya ga ya wahala wani ba ku gwiwa ko wata ba ne je iftilafu ne ka magajiyar matsala wata khilafu da wani ba na gagan nan wa gaya wata establish zo wato dalili mai tiyan kaza wani kaza da kaza da kaza da kaza da kaza amma za na ga gajiyar ba na wunde layan kaza ji hujja wani zaga da layan kaza ji hujja ya juyi kaza wani abela kaza so ji hujja ya juyi kaza wani nga wajin aljawabu an dalilin munafi'i waye shi ya zane gaji jiki zane gwambe wani nan wanda ya ke zama jiki ba guya ta dalilin wajen ko na ji ganewa misali bani ina ga gawe wacce gaza dole ne gaza wuna ake kafiri a ki dalilin gani ni sallam gan سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ranga da wani wani kiyo an gaji musulmi da musulmi kiyo ya amma waga ya na bani wani ya tuku ba zai da wani nini waga establish musulmi wani Number two, yan nan nan wani laju da da ki ya jana wayu nan. Eh, zanen musulmi gu yi go, eke zahiri e ne yana da fili wani hadis ne bunya da Islam ala kamsin ya ga layar e labere yi ne. Amma ya zaga da hadisi na na soji hujja ga zanna ya kafiri, kufuru na dabon na wani wajen kufurun ci kwa. Ebe da soji wa yin ta'ifa ta ni minal mumini na kitatalu alábẹ́dẹ̀ gúrùpù gúgbà mí ni ẹmù mi yọ̀nà sùn kó àti gún lójì náà fàásìlẹ̀kù bẹ̀rẹ̀ náà mọ̀ ẹjì sùnù sàkà ní agbó lọ́tọ̀ wà lẹ́gà áyà ni ní zànẹ́jì wú lójì àti gún lójì náà tí ẹ ká ẹ̀gẹ́ a ní àṣà wọ́kìtà alùkúfùrù bàgọ́ wọ́n àti káfíríkì tí kò lọ sọ́gun wà sùn ìmánu nà zànà ìmánu níbo ní gúrù tọ̀sọ́ ìmánu yà. bẹ̀rẹ̀ ní kú na ne zai المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمكتول bi النار ma falqatilu wal maktulu fi nari dole wa dalili ya munaziu kana jimi doyina yanu ga ajuja ne wayan wulu ga ya yi bezo ebu be de so ga be ne ni bu je de na wangi wàdí dédé argument yìí application jẹ́ káyí dàdí á ní ẹjú ajígan wàdí number two wà kẹ́ bá hajj sunna david tanya number three adẹ́já gbé ìjọba ìgbà àtànkìlì àtànkìlì lè máa fi tàní bí kọ́sẹ̀rí nínú labatiri ya abdurrahman al-mu'allimi al-yamani lawalita ati wutan methodology dey argument yìí habba masha Allah za ka iya da wani wajen da ta application yin na gayo zai shi mai muji ne manyan usulu ga garo miji ɓaru yau ku mhm. amma ga wajen da ne kalli dina dubu jijiyo ta amma ga wajen ga oyajen mu na zuwa ne hakin mu ji ta idu hmm. one tana ji aduna eh. wade ilimi ko eh. tana ke ji aduna wade ilimi qur'anu ilimi hadisi ilimi fiqh ilimi usul ilimi maqasid and the rest tana ma ke ji istihaduna wade yi adili tana su so kwa da dai no wade ilimi maqasid shari'a ba ruwa ko tana hmm. ma ke kuma ga ke ji istihadu wade istihadu ji

oga da alkawalin Allah bi gari yi bin bowai jin da adini yanzu ce maje ilimi wa an ta kulu alallahi قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش سيتعال الفاتلاج حرامه قل إنما حرم ربي الفواحش ma zaura mina ma bin ko wal ism bilati wal badi da ya kabiti wa an tuji ku billahi ma lamin azil bi sa tare da wani shirka wa an ta kula illa ma la talabul bi go da din yato cin waje ilimi wane ya bugo la ijtihada fi mawrid an-nafs ba nan nafsi ga dana me bi ijtihadu shiyawa idza warada al-atharu batala an-nazar dalili gadda be me ju tunani me ju ijtihadu me kuye ga nduwa bushi yau ne ko amma kan wuce ka wace je ilimi ya usuluwa zan wuce ga gaggan wa sai ne gan wani dalili ba lali wule dalili ba dalili da sun so na sun yi na amma su da lati da bai ne inda ci wuce ta bara ji nan wanda ba da taro da bainal lati biyan wuce alawa turi ne zan ci misali ba yi nan na so jimma jimma da bai mai polisi laayi hmm, laaha ila lau hei niki shi steshon bu ebe na di ofisi ne laarikina ofisi na wayanye foli su pata na si nigeria gbele guletin wani ebe okorinti yi sun flo biyun dore a mota kaza zai yi ka anya atun bakazan ba anyi nuna ki oyo zo eh, traffic light wa dago a di police mai cikin baga ya ga gwamna ci wuji a gan sofe mota ni gadi nan ba kaza ala mota wacce an wanki ne ba e, da yi daga bakan nan ko ga da ya kone mu la mutu ba wanda da biyu ya yi wuce a ga yadda san to da jin ma ko zai yanci a ce da ofis ruwa kun biyan madan jami'a ci wa biya accident ne ci nan da ke yi ne ci da ba nan ci now Na ba police nan ne is permissible na da ka zaɓi ba ke ofis ta sai ci ne shi ne lè kí náà dàlá sálà jẹ́ ajínú wọ́n yí kàṣí mújà tí wà lùtù ẹ́ fàáyé òsùnkún fàáyé láìláì ṣẹ́ tí ó sùn náà lọ́n sáré wù tà ńgbà ẹ̀gbẹ̀ ńgbà owó ẹlẹ́mì gẹ̀ẹ́nà tà tí wọ́n Wasu òsùnkún kan laga dogai zanu ji a yi salati miyoyin jumati fas'au la zikirillahi yadda su yi masaraci a yi salati miyoyin jumati fas'au ila zikirillahi amuru mu yo wal amuru lili wujudi ili ka bi so la ga to fo jan la lo pa to a ga bo no no ga ibele ga le fi uba Eh, ko ya ba na guba ya zo galojin ma ba na ro ya zamu da eh, condition na zanen na gaba da nan ba na mhm. na wala da bi al'umma shi nan good ngace ce na za mu la college na tudai mana na ga fatawa na fadi na ga a gaza ni ya la ya da muke so يقدم الأدنى من المفاسد وضد يندور دي مصالي يقدم الأعلى من المصالي وقع asibiti cici amma ke asibiti operate na yi e zaje fi asibiti amma doka asibiti gan kan doro adi at least doctor ni ke ci kawai ni ke ci ga asibiti kan ga kan lokaci jin ma ma tun doctor ne ke da asibiti agadadajin ma zai jike guwa kashi zai a kagari shiftin zai yi fún guwo to ba wunde jima ji zuru ewe emergency o a ga e otakula masa tatu ebo na wunne gadajin ma zanuwaci oxygen habo nkwanwa da zanwaci ya haya wuce ubo zuwa ke kuma na sai tayin gulo zanwaci tunan kaza kaza ga aji kata wuce zanwaci halaka doshi ni ne na mai shari'a na tsara yi yi ya a da zaina a jikiyo a kawai ke kuma da wani wani wajen nan wani ya ya wata hannun na tudai maza ba ya ne ba ta kawai ne maga a fi apply al'asaru basalan nazaru man ga wata kalidu yana yata kalidu nan gayi kabulu kaulil gairi wa gan zalu ci gomin gairi dalilu ma da dalila hmm. wala mi wato tu ga zalu ci wa maga da dalilin sai ta kalidu shin taklidi je kashin wuja yana ke ibn azumi shi nan a yi logan nau taklidu ya zanen ruduji ka zanen muje da yiri zanen luje mu shi yi wani muji ta yi bil mukutiwu a afdalu inda laminar mukallidin musu ibn azumi mu fe ga kitabul usuli ya almuhalla rawar muji ta yi dilmuktiwu da na ji ishtiyadu ji daji kuskure nan a je wunde falalagar inda lahi e bayan ceco minal mukallidil musibi ga mukallidi na daji to daidai nan fadiyar nunga na zugu nunga ya bon dangan moji ta yi to mu daji kuskure iji tiyadu wani wani ladani Provision da ba mu kalli da. Provision da ba mu kalli da.

mashirun nasu salma to ta ji ngai shiyari ne ko a sha ba za a tuwa ne da shirutu so ka zai ga mu ji yi bi na ji yi shiyari ta ji kuskure na eh ne ga ga hatu matsayin mu sai tu ne zore wa da qur'ani ye wa da sunna ye wa da wa da asari ye wa liminawu waɗe da limin sarfu wa da limin bayani wa da limin ma'ani wa da limin badi'i ko ji ne ko wajaje da ilimi fikihu wajaje da ilimi usulu wajaje da ilimi annasu wani wasu wajaje da ilimi matsalan jima, jima'a sai wanda iftilafu na, wa magaje mu fiti almajinwa ya duki almajinu ya duki hmm? almajinu zane mu fitina amma ga da yiwu wa ga ni. na yọ fatawa na tun ga simfu wani ba wa shafe da tun sasa yi nan magana na obo ni a rikin nan na tuyi tuyi tuyi su gado shi mutane fata wa shi gado wala nan ɓaga wala ji ganewa waga to ba ni na ga wato ga nga nga nga nga da ruru ro wuce yabo no to ban ga ce ga wuce da ruru yawo yore yawo man zugu eh kai yawan da sai ka fice da gari da to don yau yadda suke zanaje al-mufti al-majinu ko mufti na dai ci shi ga ki aje mufti dai ci mufti ta tabu ruha ma. wani ga maza a kishi za babu simpo kin simpo matsala wani yawa da wado jira ko abu sauki zama wala fondo <laughs> zando ne gaji ta tabu ruha sunama gaje zadidi ya ci bane maza bai hanafi ya ji ga kawai ga ga wani sallah wani dole ga fatiya ya bane su ga fakra ma ta tsara min alqur'ani ya go shikenan mu da mu ta ta bane ba fatiya so gun sallah ba wato ba ya ci abun nan ne yi maza bai maliki ya ji Ee, eh, agaga aga shi gigi maka ruo eh, ya abụọ abu abu jara ma wanda da hagu abun nan ne da ka ma man amma za bai zai riya shi man a ga mi ko so shi man kun ji ayo wuji lefiya a ki alaga da ji na a hagu abun na ma za bai hana a ga kai ne ga

so taklidu wani ya ce zai shagar ta wani da aka kishi na ko a wani zai shi ku ta shi wato za a duwa dinga a ji shi ya duna wani kiyo mula shi rutu na ju ku da wani bezu da sun sako ma ke da mu again shin ezajin egypt ya ezashi shi wani mujita idi amma matsala ne ce wani taklidu ọ̀lítà tó wà lọ. Ngbẹ́ ẹ̀zà, no, kó ẹ láàrín fẹ́ dágbẹ́mìá, ẹ̀zà jẹ mùdítẹ́ ìdí wo, wà yú mùdítẹ́ ìdí, àmá mọ́sálà ń gẹ́ṣẹ́ wọ́n àdújí tẹ̀kẹ̀lì ìlú. Yes, ilé ìgbẹ́sẹ̀ jésù ní ṣe àdá. Yes, ẹ̀zà ṣíṣe wo, mọ́sálà kàzán, kó fánì kàzán làkàzẹ́ mùdítẹ́ ìdí. àmọ́ pọ́n ní ndóṣó òun ilé ma ń bá gún àfẹ́ ìtẹ̀kẹ̀lẹ̀ ìdújí no problem pẹ̀lú lóko wàlẹ́ káàkiri jí makaranta zukun wà ṣẹ̀ṣẹ̀ lánàá ti ìdí from there lánàá tó ti sọ fẹ́ mú ta hanyar wọ́n ṣí ni mamakani umarci kallo makanta ne amma wani siro dabanin ga focus wajen dogon gaskiya ta nuna wajen abinin wafula fura ya wafula wa ya wa fura da su kayan irin nan falqadiru alal istillali zane gashi mutu da iko na waje istilalu nan alayil istihadu istilal zane doji istihadu amma zai gaugaye zuduji istihadu zane doji a cikin gusa ta zini maji istihadu ji hutu matsayin ta yani number 2 kure za maga ijtihad yu chaji kuskure wala ji enough za ni ga ijtihad yu chaji kuskure sai ku basha ni? addinin nasiha mm. addinin nasiha kunna liman yiga ya biyo qala lillahi wa ya sai wa li rasuli wa li kitab wa li rasuli mutu muslimina wa amati kama qala a cewa alai wa ajju nasiha Alhassan, ibn zayyad al wọ́n yà fàtàwà dáa ní ìjà àtìmìkí wọ́n débé ní ẹgbẹ́ wọn àtìmìkí náà yé rẹ̀ náà tàbí tó bẹ́ gbú tọ̀gbẹ̀ náà pẹ̀lá ní ìgbẹ́ náà wọ́n tó káàkiri òfé pa ẹ̀sẹ̀ náà wọ́n bẹ́ ẹnu dínà ìdúdẹ̀ ìdẹ́ ìyá ni fíjọ láàárín gòkè yà bá jẹ́ yà lẹ́jẹ̀ yà mi lánà tẹ́ èsù náà ìlànà ìtìjẹ́ àfẹ́ ìbáyìí lójà bẹ́ẹ̀ yẹn láà ya tuki lani sai ganga wanda da yi wuce ya ke ya èmi rédíò tó tó à ń ṣe owó ẹ̀ẹ́pẹ́ èmi rédíò yìí ń gá àwọn jì fẹ́ lórí owó ẹ̀hìn alhassan ní zayari lónìí yi wọ́n àwọn ọ̀làdúwọ̀ láàrin tó wọ́n tí èlò fò àbó wọ́n tí èlò fò àbó wọ́n tí èlò fò àbó wọ́n tí èlò fò àbó etí èdè gan alhassan ibn zayari lúlù yìí adégbùngàn etí mọ́sára kan náà mọ́gán fàtà wọ́n náà yà níwájú kúskúrẹ́ التحقيقات والتنكيات السلفيات على مثل ورقات مشروع ناس سلمان وفي لا وفي لا قصة على ابن زياد اللولي دي فلتاتي ابن الجوزيو to similar yin wuce mai ibn kai mulu da ba da ya fata kashe lamun mulki yin aliba wọn ci bai da yawon cijin yara yi fọ́nà ce lagun ya gaggi wani ake tuni mai yanzu ma a bai jini ne a bai wanzayen wacce da waza ki zana ne jíjájì agbóǹtà àpùsáyì yóò lè nínú kó ba aibu ya wuce ji aibu na ji ta fin bi ne no ji imam maliki ya fatawa ne sai ne za 70 rigin awon da zo don wa kun ya nan amma ke ji maliki ga gangan cin gogo alai ma malik ibn gabali ma wara ta annabi malik Allah da ga zai ga da kuma ga wuya kijin yabo kibo a do ganyen na ma nuru a do ganyen na ma nuru waga da litafi ne ga ta'alu ya ba kalbuna abdullah

aka mọ́ ìlànà kí èyí kùn fùṣàrò wọ́n fẹ́ fùṣàrò egon goci yawon yi kinye nan ji gaju gaju nan ku gaju kile e hatta ta yi ne gwa wuce ne gwa kun fi na sai dai ko yin mambo ya tu babu ne ni ko cin gaji zaki wuce gam lakadi aka zata kun fuadi kama aqadal halibal kun wee nwa dede gbogbo temi na kufushan nwa ji wani wani wadda doshi na dawudi lantaki umaga kaza ka alif za a gaban yi Allah sun gama na ta ma Allah sun gama na ta ma a ah, yi sannan àmọ́mọ́ ní wọ́n dẹ̀rẹ̀ tí kẹ́yà rẹ̀ ọ́tọ̀bẹ́ ti sọkún ní confidence gẹ̀wé ní lánúkẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́dá ń gẹ̀yà wá kílẹ̀ ta tààlùmù kí sọ mọ́mọ́ ti fún fẹ́ lábẹ́ A ajájú gandoro ka ìṣẹ̀yà àti bẹ̀rẹ̀ látọ̀rọ̀ ń kẹlá ń gbá kíwà gẹ̀ẹ́ tí yẹn kọ́sùn rẹ̀ sálà mọ́gàrìgbò at least to zai find you difficult ga wa ga yaji kasu rai sallah magarba ko biyan dole ki ka sallah kasu magarba yana da ki sallah magarba na alaja mu ba shi kenan ba eh hadis bai ce fa eh kasu sallah magarba ba yau ne da shi ba alaka lokacin la ba a kin hadis sai ja hadis sai ja buru ga mun da kitabu fi dausi yaji makanta ya tumina kitabu fi dausi da ajidan ugwa daga tabo da zo ba ta ka lokacin la a da kitabu fi dausi kile ani da ba ne ɗaya kitabul ce wuce wunde salasa nusa wunde nusa wuta a da kubura a ade sugura amade amade wusta e ganne ma waye gari na kubura to buda kubura to mala tu jawa bo ti le yo ngalla dolu yo manyu suna sufu ibn hajar dana ba ne ibn hajar je ne hadisi kana mutu da fike biya wanda shugaba an yi wufe gari amma an yi bitula a wani wani wata alimu ya abu zai bi wane yi ne shi ka ka ka ka ka ka ka har tu babu nan mun gota shi sai suka yi a ce lau su gyau mun wai su fiya mun alamu? ya lamu adadin wakwatawa bai zai je yi ne ana fa da tafsir islam ya mu azu me yin cikon da ba nan cikon da caji musulunci ebogo manyu sun da su ko mafi yana ya takalidu na lawo gobe zan ci ko mai da dalila falqadiru ala liftilal alayhi ishadu liftilal ko wal ajizu an zalika zanan maga zanan maga manan kan na ta yaji hawa na alayhi taqlidu wa su'al ga din fudi taqlidu mu bin man jikan kama zakar Allahu al-amran kin nasu lati na gan fasalu ala zikiri yanyi man jikan ala zikiri ngole uju zai ya gare in kuntum la ta'lam kage yaje ilimi anan now a ci da zai shi da tatun a ga yanayi asali nan wakiyo a mitu dalili a ce wallah wa a ce rasul kuma ya ce rasul fa kada ta Allah kuma ta kun rasul fa uzo ma na kuma nu fantahu alaikum bi sunnati wa sunnati kullu a ci dinar su ci bayan man na najma wuke mazhabu ne bayan man wuce bayan dole min ya ba a kiyo ala ne a tu sunna ne da ala ne tu ga mu ga gale suna ni bisa sallan ba ne mun yau ne zo ko a shi wuji dole ne zaga mutu maza a jinnina ba guyo ko ko amma shin waje ne zaji inti sa ba maza ba ne hmm? e eh, zaji mini ba maza ba wato zakazan maliki yiwu zakazan hambali yiwu zakazan hanafi yiwu zakarin zahiri yiwu wọ́n jẹ kashi wúdíà wúdíà amma da sharafi wani gane ta subanci dalil ga tulawo mahalli mazabi na wajen zaba za ba ga ba aga mazabi shami a hadisi ko number 2 ga ji ta asubancin yan zane shiga da maza bai yabo na gari ga guruwa amma lanuwa nuji maza bai ya da na maza ba ya yi jin nan Number three, gaskiya ga tabiya wai kan wayi zane ji maza biye lujo agu. Yau ji zane ko? Amma ka na bai ne obi wuce haibe kaga wa a ji stin ba tuwa ta ci waya Yau ne ku? Ebogo wa consider bai ne cikin kai zagadin ta saba masa da ibn taymiya hanbali yuro ibn qayyim hanbali yuro ibn abdul bari maza bayan malikiya wajen ko amma wata kaga wa ke le malikiya ba yare ibn abdul izz al hanafi maza bayan hanafiya wajen al imam tahawi maza bayan shafiya wa fidda shiga shi shiga jawjin hanafiya maza bayan shafiya wa shi shiga jawjin hanafiya bai wo jibril da ko kazi na azumin wajen maza bai shafi a ilon jibe finalize zahiriyo ibn ji zahiri zahiriya wajen ibn harabi na sufi na ibn harabi al-hatimi ta maza bai zahiri zahiriya wajen abu hayyan al-andalusi maza bai zahiri zahiriya wajen al-humaidi na sai ji makanta ibn azumi nan maza bai shi wajen maza bai zahiri zahiriya so wane don yanzu kai da gajin ci ba maza ba amma wani ta subanca umarla mutu maza ba ba na maza ba ali hadisi ba na ba umarji ta subanca yana na ji maza a ji a yana musulun ji zama ci ji a yana yau ji gani a ayyan na kiyaye ayyan na aibuwa na ɓata safiri a iti ba wajen ba a jihar lubdin odo ajeman mandoci dan bon aja fe tu ji wori taklidu ye en me ya li ba wonu ila ta barbari na maka basharu sunnati yabu wa go gaji taklidu en ma pale ya ba bane ki al ittiba'u ba mu yoko so insha Allah ta'ala dai ne gan iga katun jiba abun nan shaukani na iga alqalul mufid fi kulli ta mujassar da cikin masalayin taklido litafiyan muqaddima a cikin nasu da albani nujiya sifatu salatina mujassar da cikin masalayin taklido litafi na ibn qayyim ilam al-muwassin arab al-alamin ngai wai da su zai ga gaskiya masalayin taklido da ta yi na, no ke suke jasarauni ma nun goyen ji makanta wuna amma in ba sharar ciwo yo mu fito yi rabagi nan da ya fata

saidi ko mauritania na je to gen tuji shi mun bisa to mu dauna ku fi da dari bi wani sashi ne bai kravis mai bukan da zalika tafira da bayani wani irin da shi ya ci ga za a ji in hmm, nole ya za shift wa maza ba da maza ba ko ya za mago gaskiya ne da maza ba mu ce wannan wata buji maza ba ya buda kashi mu ke ji dole ya zuru jikiyo ya zuru jini maza ba ne amma ta buwa ji maza ba ne ga sai ji talfi ku yanki mu ya ta ruhas mu bayan dai sauki hada abu da wago shan abu bayan sauki hada wago shan bayan sauki hada da wago shan abu yau wanda waga shi ake gaji shi ta mafi ka shirin kullu shir gaji ga ga ku ya kayan ita ce usman da fojo ne ji fojo ina ce suna hidayatul tulab ila tariki kowa ko alaikum wasu fike tiri ta sashi ne so wa sallallahu ala muhammad رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم قال ذلك عن فكر الله عبد الرحمن بن ناصر الصالح غفر الله والوالديه ولجميع المسلمين إن شاء الله تعالى إذا كانت جابنا فنيغا نجيدنا شاء الله دويا فنيغا تشبشنا تشفاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتفق وأتوب إليك نوازع دينا منا السلام

wa mi ke tuza wọ́n jí láti akó wèé wáṣà ṣe wèé bóyá ìràṣẹ wà gàn wúṣe kó ìwáṣà wúṣe náà wèé nẹ́sà ṣe náà wèé bóyá lámì tó kó èyẹ gàn wúṣe bá wọ́n yẹ ní sọ ọ ta'asubanci a ta'asubu zami ne wọ́n yẹ ko odo shi ajag mini jara da juno ba lu ga takalidu na o la ke zane ga mutu a nabi na takalidu guji to so mai ce ga a ga ga mutu a nabi na ittiba wujon itabi ma wa zai alaikum min rabbikum amma ga daga lamitu za mu tunan wuri takali da kaga wuce dalili ya za wuce ci anan amma za na wai lamitu tuna, in ga aya jiyawe wa hadisi jiyawe an yi fare jin fasara an yi kaza kaza yan gole ko ka wuce waji takali du jiya man wuce dalili wai lamitu ya bani wasu da dalili ya ni ko jiyanewa na sai itibau so wani yi ga da wani, wallahi alamu inda kuwa gan al'imamun labar bahari ne labe man gina ku? zaliwa hannaka lamu da yamdika shaɗu an la'ila har ila da kawai ta